To kamar yadda aka sani gobe Lahadi ashirin ga wata za a yi zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar inda za a fafata tsakanin shugaban ƙasa Isuhu Muhammadu na jam'iyyar PNDS tarayya wanda ya zo na ɗaya a zagaye na ɗaya da ƙuri'u sama da kashi 48 cikin ɗari, da kuma madugun 'yan adawa Alhaji Hamu Ahmadu na Modern Lumana. wanda shi kuma ya zo na biyu da kashi goma sha bakwai da ɗigo bakwai cikin ɗari na ƙuri'un wanda kuma a halin yanzu aka kai shi ƙasar faransa jinya daga gidan yarin da aka ɗaure shi a jamhuriyar ta nijar bisa wani zargin da ake ta cece kuce a kai to tuni dai hukumomin da abin ya shafa kama daga na tsaro zuwa na zaɓe da ma ƙungiyoyi masu zaman kansu suka ɗau harma kamar yadda za a gani da zaran an shiga gari ko ma an je cibiyoyin waɗannan hukumomin To sai dai ko a shekaran jiya ɗin nan sai da gamayyar ƙungiyoyin adawa ta sake kiran 'ya'yanta cewa karfa su je wurin zaɓen. A maimakon haka su yi zaman su a gidajensu su rinka addu'o'i kawai wanda hakan ya saɓa ma ra'ayin madugun 'yan adawar Hamma Ahmadu, wanda shi kuma ke son a yi zaɓen. Ɗazun nan mun garzaya hedkwatar hukumar zaɓe ta ƙasa Sini a taƙaice, inda majoyi suka sake tabbatar mana cewa za a gudanar da zaɓen kamar yadda aka tsara a gobe Lahadi. kuma an jima kaɗan ma hukumar ta seni za ta kira taron manema labarai ta bayyana inda aka kwana game da shirin zaben na gobe to tuni dai 'yan ƙasa suka yi ta bayyana ra'ayoyinsu kamar haka yawa sunana haruna yawa to alhamdulillah ra'ayina bisa kan wannan zagaye na biyu da a tabbatar wa 'yan nijar ana son su yi a yi zaɓe na gaskiya da gaskiya kuma kowa ya ga abin da aka yi. Salamu alaikum. Yusha Salisu Datsi to ai mu ba yadda zamu iya gai saboda muna cikin wani hali yanzu tunda mai gidan mu bai da lafiya ai ba wani abu da mu yi ba za su ta zaɓe ba da suka ga sauran jam'iyyoyi kawar mu saboda suna ta wani korafe-korafe da harko suna nuna cewa su ba za su ta zaɓe ba ba za su ta zaɓe ba da suka ga sauran jam'iyyoyi kawar mu mpn kishin ƙasa mun zo mun kawo haɗin gwiwa mun ma muhammadu yusuf zaki alliance goyon baya ɗari bisa ɗari. Nuna Mala Hassan. Kuma son 'yan siyasa su taimaka ma talaka kuma su su taimaka ma matasa su gyara mana garin Dosu. Wacce matsala ta fi damun matasa a Dosu? Eh, to gaskiya dai matasan Dosu dai babu aikin yi yanzu. Wallahi da ba su kana karatu. Wasu 'yan jamhuriyar Nijar kenan ke bayyana ra'ayoyinsu game da zaben na gobe. Ibrahim Kalmasi Garba, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.